sunana emmanuel ya gani to kana cikin mutanen da aka sace yayanku a a nan makaranta to a cibo ko menene sunan yarka sunanta naomi emmanuel a wannan lokaci da kuka samu labari menene ya faru ne dama ina wani ta'aziya ne a jajal bayan da muka zo cikin makarantar nan sai na ga uniform nasu a zube an kokone classroom nasu an ji an kone hostel an kone administrative block nasu shine muka zo muka je gaba da kusa da mbuwa muka ga motoci uku a kone da safen kenan fa a can an taro su a karkashin ɗoruwa banda wannan da mun fara bi muka ga kaman ba za mu iya mu su ba muka koma baya shaman ya zo da soja mota uku sojoji nan kuma bayan da aka kawo su sun ce a wannan za su je aka hada su da vigilante so bayan da suka yi gaba sun kara koma kayansu suka ajiye wancan vigilante ya zo da kafa ya ce sun ce ba su da makamen da za su bi wayancan da farkon farin shine abin da ya faru washe gari laraba muka je muka haɗu mu iyaye muka ce to ran alhamis bari mu fita mana mu je mu bi wani muka je can wajen bale wani lawan ya ce ga inda suke karkashin wancan itace kar ku tankare su don a can e suna da makamin da za su kakashe ku na ku kibiya kawai da bindigan toka da kuma a dakar ku je banda haka muka koma kayan mu bayan mu ba mu ga komai ba aka je aka sake kawo soja the next week so wai akan za mu je tare chairman din ne ya hada mu shine muka suka ce wai kar ku je don akwai soja a wurin in kun je sojojin da suna wurin ba za su yi identify namu da boko haram ba saboda haka kar mu je shine muka yi ta zama kuma har yanzu shiru ba amma ai gwamnati ta ce an tura jami'an sojoji su je can cikin dajin su karɓo ku da kuke wannan yanki ba ku ga kokarin da take yi ba a ba wani kokari shekaran da aka ce kwamiti za su zo daga daga maiduguri ne ba bayan da muka haɗu a cikin makarantar makarantan wani ya zo da gudu ya ce akwai boko haram yana zuwa mu gaba daya da sojojin mu gudu wayanda suna cikin makarantan kamar yaya ku da sojoji da kuka gudu sojoji da sun gudu wayansu sun buya a toilet wayansu sun buya a jikin katanga akan ko da za su zo za su iya su tsallake mu kuma mun fita kayan mu da kafa muka hau mashin namu muka tafi inda za mu tafi daga baya chairman ya kira mu ya ce mu fita da kafa shine ba za mu iya mu sake je katanga can a kama mu ba mu ba ba mu ba. To amma kuna da fatan cewa ko kuma kun yi yakinin cewa hukumomi za su shiga sojoji da suke wannan yanki za su iya shiga su je su karɓo muku 'ya'yanku? A to abin da yanzu wata da wani abu ba iya aka je ba ba ga 'yarka ba ba zoliya ba ne. amma ba wani ku labari da kuke samu na yaran ba wani labari shiru yanzu haka shiru amma akwai kaman jami'an tsaro da suke eh, ba da tsaro a wannan shi yanki naku na nan chibok din eh a cikin chibok ba akwai su a cikin makarantan akwai a cikin cikin chibok akwai amma tunda a daji ba mu sake je ba kuma ba a kawo mana labari ba a kawo mana yan mata ba wannan karya ne ba kowa wurin